Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode. da mai ke kike zuga mai zuwa ai wallahi kin yi asara da kika haɗa kai da dabare kika ci mutuncin yan uwaki. To na gode. An da farko dai assalamu alaikum ya kuwa fatan alkhairi. Ga wanda suke bibiyar akawunt ɗina da akawunt ɗin ita mai zol da akawunt ɗin Salma. sun san gabaki ɗaya mu muke mu'amala da muna wasa da dariya salma ta zo ta yi tafiya ta barni da ni da mai zan muka ci gaba da mu'amala makamai da muka saba aka zo aka fara rikici tsakanin mezol da sodili wa'inda ma ba sa kusa da mezol sun shiga rigima amma ni da nake da kusanci da ita sosai ban shiga rigiman ba na ce mata babu ruwa na ba zan shiga ba kuma hakan bai hana mu ci gaba da mu'amala da ni da ita ba kwatsam sai na ga sanin ita ma tana mu'amala da sodini kuma sodini din nan ita ce aboki ya faɗa mai zuwa kuma da ga baki ɗaya mu duk a tare muke da ne wa salma magana ta ce min mai sodini da can ƙawarta ce to sai an ce ta daina mu'amala da ita don sun yi faɗa da mai zuwa tunda ta ce ƙawarta ce ba zai yiwu ba kuma Allah ya sani Allah ya gani Allah shaida ne na yi iya bakin na akan in yi sulhu su duk cikin su babu wanda na haifa a cikin su cikinsu na da su in ba su shawara in ba su baki in sun ga dama su ɗauka in sun ga dama kas su ɗauka inda a ce tun farko bana mu'amala da ah, mezon sai da suka fara rikici da salma na zo na fara hulɗa da ita na fara mu'amala da ita shine sai a ce munafurci ko kuma na ce ci fuskar salma amma tun farko dama muna mu'amala da ita cin mutunci ko faɗa ko rikici bai taɓa haɗa ni da ita ba kuma yanzu tsakani da Allah tsakani da Allah idan ban zama silwa tsakanin su su bi ba ai ba zan zama ungoyi da bayan ɗaya daga cikinsu ba ita mai zal ai tana da baki ta fito ta gaya muku wata magana ce sirri tsakani na da salma na je na kwasa na gaya mata da ta zo duniya take faɗi da hannace mutuncin salma ko kuma ita salman ai tana da baki ta fito ta gaya muku wani sirri ne ya zama tsakanina da ita wanda na je na gaya wa mai zal har ta zo ta ci mutuncinta idan ban zama suna haɗa kansu ba ba zan zama sila in koma in goyi da bayan ɗaya daga cikinsu ba dukkansu suna da muhimmanci a murina ne zan ƙawata ce salma yan uwata ce wannan kuma rikicin da suke wannan faɗin da suke ciki allah ya sani shine shaida ta da waɗanda nake tare da su sun sani idan ina jin daɗi su sun sani idan ma bana jin daɗi su sun sani shi yasa tun farko na ki shiga wannan rigima saboda na san haka sai ta faru Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye shiryen mu a koda yaushe.